wato dama abin da ya samu ka tara ku wanga wuri muna masu ba ku hankulin cewa kun san dama shi shugaba iya waɗa magana ya kamata ya aiki da ita wato azumin gada mun ka duka na ramadana don cikin na mun kai shi sai yanzu wata ya zama ɗaya ga wata yau da haka azumin nan kowa ya sake shi a dawo daya ga wata ba karamin ci amana take ba ƙaro miki kishi amazan